Wata sanarwa da muka samu daga ofishin Atoni General na tarayya kuma ministan shari'a ta ce za a sallami wasu da ake zargi su 468 da ba a same su da laifin komai ba a shari'ar da ake yi na mayakan Boko Haram kuma za a hannanta su ga ofishin mai bada shawara ga shugaban kasa kan sha'anin tsaro don ƙara kimtsa su. Kawo yanzu kotun ta zartar da hukunce-hukunce ga mayaka 45 inda aka ɗaure su shekaru mabambanta bisa samun su da laifi yayin kuma da ake ƙara tsara tuhume-tuhume akan mayaka ɗaya. da goma sha shida ba a sami isassun shaidu akan wasu mayaka ɗari uku da talatin da hudu ba don haka za a ƙara ƙaddamar da sabon bincike a kansu cikin rahoton wucin gadi da babban mai gabatar da kara na gwamnatin najeriya muhammad umar isu ya mika wa ministan shari'a ya nuna cewar wasu mayaka an gano suna fuskantar shari'a babbar kotun tarayya da ke bauchi wasu shari'un ma tuni ana dab da kammala su an keɓe wasu da ake zargi su ashirin da takwas da za a mai da shari'unsu a manyan kotunan tarayya da ke abuja da amina kawo yanzu an saurari kararraki 149 a kotuna hudu an yi watsi da 34 saboda rashin isassun shaidu za a ci gaba da shari'un a watan janairun shekara mai kamawa idan allah ya kai mu hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria